Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa masu albarka, mu da wannan lokaci, barkanku da zuwa channel na Darul Furqan TV. A yau mun kawo muku wani shiri ne wanda yake nuna cewa shugaba ba zai iya yafe wa 'yan ta'addan da suka kashe al'umma ba. Kamar yadda yanzu ya kasance a Najeriya sai shugaban ƙasa ya ce ya yafe musu. wani gwamna ce ya yafe wa 'yan kidnappers ko 'yan ta'adda kisan da suka yi wa mutane sannan don Allah idan yau shine farkon ka a wannan channel na Darul Furqan TV to ka sauka kasan bidiyon zaka ga kalmar subscribe da jan rubutu sai ka danna ta zaka ga kalmar subscribe da jan rubutu sai ka danna bayan ka danna sai ka danna alamar karrawa sanarwa ka zaɓi all wato na saman hakan shi zai sa a dinga sanar da kai a duk sanda muka saki sababbin shirye-shiryen sannan don Allah ka danna mana laikin ka danna mana laikin akan wannan bidiyo Lakin naka shine zai kara mana karfin gwiwa wajen kawo muku sababbin shirye-shiryen waɗanda za su kayatar da ku in ka kashe mutum ka ci astaghfirullah eh Allah zai iya yafe maka nashi amma wanda ka kashe shi fa bai da haƙƙi magadansa ba su da haƙƙi gwamnati ba ta yi sata yafe wa mutumin da ya kashe rai ba a san da wannan balle ma abun akwai abu a ƙasa wanda zai yafe ka duba saudiya mana idan mutum ya kashe rai idan yana da yara ƙanana ma za a riƙe wannan mutumin har yaran su girma su balaga a nuna musu cewa to ga wanda ya kashe mahaifinku za a yi masa kisa sai a kashe shi ko kuma za ku yafe masa in sun ce mun yafe ya huta in su ce ba mu yadda ba za a kashe akwai wanda aka rike yaran ƙanana ne aka rike mutumin sai da suka girma aka zo aka gabatar da su sauran duk suka ce a kashe an zo za a kashe shi yaro ɗaya ne fito ya ce ni ban yadda a kashe shi ba ni na yafe na, daga nan kuma ba za a kashe shi ba dama wannan ka'idar musulunci kenan in yara goma tara suka ce mu ba na mu yadda ba sai an kashe shi ɗaya ya ce ni na sauka daga na, ba su da ikon kashe shi sai dai su a biya su a koma babin diya a ba su kasan su amma mutum ya zo ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan ka zo ka rike shi wata shida ka ba shi wanka a ruwan wanka da ruwan sha da abinci da magani da komai ka ce ka je na yafe maka kai ne wa akwai shari'a a gaban Allah wallahi wannan ma zai sa mutane su samu natsuwa duk abin nan da ake wallahi mu saurara zai wuce wallahi zai wuce ba abin da ba zai faru ya wuce ba akwai hadisi a gaba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'a hatta tuqatilu qauman ni'aluhum ash to wa'annan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari turkawa da sauransu sun yi zamanin su su tatar sun yi zamanin su daga safe zuwa yamma an kashe musulmai dubu hamsin dubu sittin a rana guda ruwan kogi da yake kwarara ya zama jini yau ina suke sun je sun tadda sakayyar abin da suka yi sun zama labari saboda haka komai zai wuce amma akwai ranar da za a tsaya abin da ake so na farko mutum ya nemi lada a cikin jarrabawan da Allah ke masa Kasan jarrabawa ce ka nemi Allah ya baka ladan shi na biyu kai din ka kiyaye abin da zai zama dalili na zuwan bala'i. ɗan kasuwa kar ya tauye mudu mai sayar da dabba mara lafiya kar ya sa mata ya ɗura mata ICD da wasu allurai masu ƙarfi dabba yana ta kokuwa kaza tana ta ja ja ja ka zo ka aje a gida sai ka ga ta aje kai a ƙasa yawo yana zuba za ta mutu don kwaya aka sa mata zamba iri-iri a cikin mu'amala a ire-iren cinikayya wanda suka saba wa shari'a da zunubai da muke yi a gabanmu kwanan nake tare da wani jami'i na tsaro muna magana akan luwaɗi yake cewa yanzu da ya tashi yace zai kama yace daga yanzu zuwa karfe zuwa kafin nan zuwa magariba yace zai iya kamo masu luwaɗi mutum ɗari uku ɗari uku kuma personality wanda ba za ka yi tsammani ba mutanen da in ka gansu ba za ka yi tsammani ba a gemun sun fi ka a iya sallan sun fika wallahi in ka gani za ka tausaya musuluncin za ka kuma tausaya masu bin sunna wajen kafa gemu amma irin wannan ne aikinsu ba dare ba rana ba ɓoyewa ba tsoron Allah to me yasa bala'i ba zai sauko ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin mutane annabi Lutu alaihi salam ƙarshe irin azabar da aka yi musu ba aiwa wasu ba Tinda ƙasar aka ɗaga sama ko wajalna safil hawa wa na alaihim hijarata min sijil musawwamatan inda rabbik sai Allah ce wa ma hiya min bi ba'id aka ɗaga ƙasar sama aka kifata. ta kamar yadda mai waina za ta ɗauka ta juya sannan da aka sako su daga sama kafin su zo ƙasa aka yi musu ruwan duwatsu ruwan duwatsu na rako su suka dawo ƙasa sai Allah ce wannan azaban da aka yi musu bai zama yana da nisa da azzalumai ba duk wanda yake yin luwaɗi shi ma azabar tana nan kusa da shi mata masu madugo da rashin kunya a fito a social media irin maganganun da ake yi da kuma tsafe-tsafe da ake yi kwanan nan wani yake gaya mu ya je makabartar ziyara sai ga wani ya je ya ɗiba ƙasusuwa na gawa ya zuba a da zai fita da shi ya ce me za ka yi da wannan ya ce malaminsa ne ya aike shi mamacin da ya mutu an je an binne shi ya je lahira ba a bar shi ba me yasa nabi sallallahu alaihi wasallam yace kasru idamil mayyit ka kasrihi hayya kariye kashin wanda ya mutu don ya mutu yana nan a sa na dan adam shi yasa addini ya nuna mana yadda zamu yi mu binne mutum bayan ya mutu ba cewa akai zamu jefar da su kamar mushe ba yana da hurmin sa na dan adam amma gabban sa za a dauka a zo a yi tsafi su waye suke yin haka masu cewa ka je ka yi bayan mutum ya tare da mace ba tashi ba a ce yayi sallah ba tare da yayi wanka ba mace da aurenta za ta je neman biyan bukata a ce aljanun suka ce sai an yi da ke kafin a bukata ta biya irin wannan irin wannan Allah ya yawa da su to yaushe muke neman rahama me muka yi muka cancanci rahamar Allah mu baiwa kanmu ansa me muka yi muka cancanci Allah ya ɗaga wannan musibar da muke ciki bayan ga wasu ma kuma wannan musibar ita ce hanyar arzikinsu suna ganin in fitina ta kau to su ma za su mutu sun yi kuɗi sun yi gida sun yi mota sun yi abin da suka yi ta wannan hanyar suke gani suke samu to su ma suna nan a gefe mu ma muna nan da zunubanmu a gefe wayanda aka kore su daga garinsu daga gidajensu an kona musu gidaje an kashe musu mutane sun zo sun zauna a camp ya suke alakar su da Allah ƴan kwaya ƴan luwaɗi masu haifan ƴaƴa su jefa a sokawe ko ba su ne bane a cikin din yawanci ana aure ana saki da katin NGO mace tana da katin NGO tana da daraja in ba ka da shiga a zaman ka namiji dole ka bi umarninta in ba haka ba za ka sake ta kuma miji yana nan ba zancen idda ko wane ne wane ne to irin wa'annan halayen shine za mu ce kuma mu ji daɗi dole mu duba wani yana birni iyayensa suna wahala a ƙauyensu yana cikin jin daɗi kana tare da iyalinka matarka tana son tsire yanzu zaka sayo mata amma iyayenka cin naman su sai ran biki ko ran suna kuma kana jin daɗin hakan dole mu tambaye kanmu ina muka dosa wani abu muke yi a rayuwarmu mu yau in na mutu wani irin tambaya Allah zai yi mu wani irin aiki ne wanda nake da shi mai kyawu wanda har zan kaunaci rahmar Allah da ita ina aiki mai kyawun ƙarya zamba yaudara munafurci hassada girman kai da wa'in nan ne za mu nemi rahmar Allah dole mu gyara